shigowa zauren VOA. A yau muna shiri na ƙarshe a maudu'inmu da muka tattauna rahoton da Bankin Duniya ya fitar, inda ya ce Najeriya ita ce ƙasa mafi cin bashi a nahiyar Afirka. Kuma muka samu manyan baƙi da suka shigo zauren domin yin bita a kan wannan maudu'i. Yau za mu ji amsoshin tambayoyi da mahalarta zauren suka yi daga bakin manyan baƙin da za mu fara da ɗan malikin kebbi Alhaji Musa Abubakar. kamar yadda kake magana kan kasafin kuɗi na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma shugaban ƙasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu ni ina ganin kamar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na shi kasafin kuɗi ya yi dama dama dalili na ina ganin shi ana taka turta da shi in ya kai majalisa ba su yadda ba bai aiwatarwa sai dai ai ta hanyoyi har su yadda to amma shi wannan ina ganin kusan zance wannan aiki ma da aka ba da tiriliyan goma sha wani abu dinnan ba a ko kai shi majalisa ba kuma wannan aiki na tiriliyoyi ina jin to mun taba samun shugaban kasar da ya yanke cibi irin shi so game da kasafin kuɗi na shugaban ƙasa muhammadu buhari da shugaban ƙasa na yanzu a shi shugaban ƙasa muhammadu buhari mutane abokan aiki bai samu amma yana dama kuma hago muna cewa in ma dai kana da damat kabbari an kai abinda da an kai za a ce ka ne amma dai duk da haka shi kuma shugaban kasa tunugu shi ma akwai nashi rawar da magani ya dan fara yi don misali ai hausa sun ce a tamna tsakuwa dan aya ta ji tsoro misali ai lokacin da aka zo eh, abin nan na ministoci da sauri ai ya canza wasu wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari shekara takwas zai yi ko da kyau mu ji dalilan canza wa'annan din ba amma duk da haka dai zai sa wasu ministocin su dan shiga taitayin su so akan wannan da ina ganin kowa da irin nashi amma dai akan kasafin kuɗi muna son shugaban ƙasa na yanzu 'yan eh, majalisa su dinga ja jama shugaban ƙasa na yanzu birki akan kasafin kuɗi da kuma cin bashi. Mun gode ɗan malikin kebbi ga masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu zai ba mu amsoshi. shi tattalin arzikin ƙasa ba rocket science ba ne wato kamar yunwa ne da cin abinci za ka ga yaro kawai da ya ji yunwa zai yanka kuka ne kawai uwan kuma ta sa abin da yake nema to tattalin arziki da masu tabbatar da shi da abin da yasmin ta magana a cikin shi abin tausayi ne wani lokaci muka yi kokari mu faɗi gundarin shi saboda yanayin tambayan da aka yi ka fahimta ko budget of priority duk duniya ana budget amma abin da zan yi ɗoriya a kan shi shine akwai economic team gaskiya ne amma ba ta kan abin da yake a rubuce ake aiki ba saboda in ana aiki da abin da yake a rubuce da kuma doka an ce za a samar da ilimi kaga akwai makaranta akwai facility akwai kuma wasu abubuwa za a samar da su ka kalli Niger Republic suna kokarin sake tarihinsu ne saboda idan baka sake tarihin ka ba ma akwai matsala abin da kake yi waɗannan abin da muke faɗa duk abin da ke wahalar da mu da kaga za mu yi zufa muna ta bayani game da tattalin arzikin ƙasa ka gan babu an ce maka kawai in ka kara kuɗin ruwa masu zuba jari za su zo su zuba kawai da shi ka dogara amma baka kalli in ka kara kuɗin ruwa mutane za su rasa abinci karfin su zai kare a kasuwa kamfanonin cikin gidan za su daina aiki duk baka kalli waɗannan ba kai kana kallon abin da zai shigo gidanka kamar ɗanka ne a gida a ce a ai kamanta da shi in ka ilmantar da na waje za su zo su ilmantar maka da na gida to irin wannan tunanin ne Yanzu zan ba Honorable Abubakar Yahaya da na'urar magana, saboda ya ba mu nashi bayanai kan tambayoyin da aka yi. Bismillah Honorable. To, bari in fara magana kan abin da ɗan uwa ya koka a kan shi, dangane da alaƙar shi da hukumomin fasakori na Najeriya ma'ana kwastam. Gaskiya ne yankin mu musamman ka ɗauka tun daga daura mashi mai aduwa wurare inda ake samun waɗannan aya din kuma da asalin ta kamar yadda aka sani kowa ya sani daga Nijar ake shigo da ita to amma mutanen mu yanzu da yawa sun tashi suna noma ta cikin gayaci. zan yi mamaki kwarai da gaske idan aka ce yau abin da ake nomawa a cikin kasar nan kuma kwastam sun kama shi domin babu wata doka da za ta sanya a ce safara abinci daga wata jiha zuwa wata jiha a ce hukumar fasakwari ko kuma kwastam tana kama wannan abun da zama cewa wani abu ne na laihi in dai ba wani abu laihi aka samu a ciki ba so wannan wani abu ne ba ko a waje na wanda gaskiya ban san shi ba kuma ba na ɗaukar cewa ita kanta hukumar kwastam tana cikin hankalinta za ta ɗauki wannan abun a matsayin laifi a ce a ɗauko aya daga dutse ko daga mashi ko daga mai adwa a ce a zo za a taho da shi Abuja a ce a kama shi kamar ka ɗauko tumatari ne kamar ka ɗauko tattasai bai da bambanci da masara so kun ga duk wani abu ne wanda yake abinci mu ne a cikin ƙasa wanda dama inda aka noma shi kila daban inda ake amfani da shi daban so wannan gaskiya bako ne a wajena kuma ina tabbatar maka da izinin Allah za mu bincika mu ga me ya sanya ake samun waɗannan abubuwan idan akwai wani abin da kuke yi ko kuma wasu daga cikin ku saboda ana samun bata gari ta yiwu wasu daga cikin masu sarfara abin sukan yi amfani da wannan su sanya wani abin da yake na laifi ne wanda kuma su hukumar kwastam din kila za su iya ba da evidence cewa sun taba kama wani abu makamancin wannan to in akwai wannan kaga akwai bukata a samu dialogue a samu zama da ku da su cewa eh daga cikin ku akwai masu yin kaza masu yin kaza to bamu daga cikin su so ya kamata a certify wasu mutane waɗanda za a ba su free access su rika tafiya da safarar kayayyakinsu domin ganin cewa kasuwancin su ya ci gaba. Eh, na biyu kamar yadda ka sani harkar kasuwanci wani abu ne wanda take tafiya da riba da kuma faduwa. Sannan kuma jarabawa tana iya kama kowane irin mutum. Yau kai kaɗai ne kenan wannan abin ya faru da kai. Yau idan wani taho daga Kebbi da irin waɗannan kayayyakin amma shi firi ya taho da su tun daga kebi har Abuja bai samu wannan ibtila'in da na kwasan ba. ga kenan idan zai saida a matsayin naira dubu goma kai da ka samu wacin jarabawa ya ka zo ka mai da shi dubu goma sha biyar ko ashirin Ka ga daga nan guririn kai ka haska yadda za a tada abin saboda wani dalili wanda ya shahe ka kai kaɗai so a nan guririn ma dole sai a rika samun fahimta tunda ba kullum ne wannan asarar za ta kasance ba to bai kamata a ce kullum kuma farashin kayan yake yana ɗagawa ba amma dai ina tabbatar maka wannan in Allah ya so yadda zan aishi kwantak ɗinka idan muka tashi saboda zan yi magana da su in mu haɗa ka da su ko mu ga yadda za a yi a samu daidaito wajen waɗannan abubuwan <laughs> na biyu kan abin da ita uwa Yasmin ta faɗa ɗaya daga cikin abubuwa kila ko biyu haka zan ɗanyi tsokaci a kansu. Magana ƙididdiga ƙasar nan ba a cewa babu bamu da ƙididdiga kai tsaye domin muna da hukuma musamman wadda take kula da ƙididdigan nan. Sai dai matsalar shine aiki da ƙididdiga ta gaskiya. Wani lokaci akan yi ƙididdiga ne for, in, ko for purpose kawai saboda dalilin ana so a cimma wani abu da ake so a cimma a wannan lokacin amma da za a ce waɗannan hukumomin yadda suke ƙididdiga za a yi amfani da ƙididdiga ƙididdiga ta zahiri to da ina tabbatar maki da cewa abubuwan da ake tsarawa din za su tafi daidai kuma za a kamanta abubuwa da yawa sannan da yawa mutane ya kamata su fahimta shi aikin majalisa dole duk wanda yake adawa wani saboda adawa da wani yake hidin wata magana amma shi aikin majalisa duk a duniya gaba ke da in dai ƙasar da take practicing din parliamentary system of government ne wadda take da majalisa musamman bai kamar ɗin ta majalisa, zartawa da majalisa, dattawa mafi yawan aikin majalisa kashi 85 ba a cikin zauren majalisa ake shi ba ana yi ne a committee level saboda haka mafi akasari zaki ga wani lokaci tashi tsaye a yi magana eh akan abin da yake da muhimmanci wanda in kayi magana za ta amfani akwai buƙatar lalle a tashi a yi magana amma yin kin yin wannan magana ba shi ke nuna cewa kuma dan majalisa bai yin aikin shi ba a idan ka tai a ta committee level wanda shi ranar duniya ne ita majalisa yanzu a majalisar da ake ranar talata ce da laraba da alhamis kwana uku ne a sati amma shi aikin kwamiti har ranar lahadi in ta kama ana yi kuma cikin dare ana yi so kun ga kashi tamanin da biyar na aikin majalisa yana a komiti level ne inda ake gabatar da ko dai meetings ko oversight ko meeting ko oversight ko meeting ko oversight saboda haka a yi ma su ma 'yan majalisar kyakkyawan zaton cewa rishin tashi su yi magana wani lokaci ba wai laifi bane ba kila abin da ake magana akan shi wani yana so ya yi ne kawai fo ya nuna ma yan constituency cewa yayi magana akan abu kaza amma in ka tace abin ainihin zahirin shi da amfanin shi akan magana ya kai a zauna a yi magana ya kamata mu rika saving time muna yin abin da yake amfani ga yan kasa da abin da zai amfane mu da abin da zai amfani al'ummar mu ba abin da zamu zo muna yi dangane ido ko wani abu makamancin wannan ba da waɗannan bayanai na honorable abubakar yahaya kusada muka kawo ƙarshen wannan shiri inda muka yi bita kan rahoton bankin duniya da ya ce Najeriya ita ce ƙasa ta farko a duniya kuma ta uku mafi cin bashi a nahiyar Afirka, tare da fatan an gamsu da bayanan ƙwararru da suka tattauna kan maudu'in. A madadin manyan baƙi da muka gayyato, Honorable Abubakar Yahaya Kusada da masanin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa, Dr. Yusha'u Aliyu, sai ɗan malikin Kebbi, Alhaji Musa Abubakar. Ba zan manta da abokan aiki na ba, Nasiru Adamu El Hikaya, da Hauwa Umar, da Halima Abdurra'uf, da Yusuf Din Amin, da suka taimaka shirin ya gudana, sai Benjamin Ogangowon da ya ɗauki shirin a faifai, da manyan baƙi da suka ziyarci zauren, ambasada Aisha Yasmin Zakari, injiniya magajin Muhammad Yaya, da Dr. Kabir ɗan Asabe Kuta, da Buhari Yunusa Kumurya. sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi nan dudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu kasance lafiya.